الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yau laraba ranar da muke karanta wannan littafi rana ta farko a mako suna hikmatun min at-tarikh na Sheikh Uthman ibn Muhammad al-Hamid hafizahullah wa taqabbala minhu wanda yake nuna mana abubuwan da suka faru tun zamanin mutuwan manzo Allah sallallahu zuwa kashe sayyidina Hussein radiyallahu anhu arba ta muna muyi bayanin shubuhohi da shi'a suke kafa hujja da su wajen ganin sayyidina Ali ya fi cancanta ya zamanto khalifa sama da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Uthman radiyallahu anhum wa arbahum ajma'in mun kawo shubohoyin da suke kafa hujja da su ko su kawo aya amma su kawo istidlalin ta ba ba ta nuni ga abin da suke kokarin faɗaɗin ko su kawo hadisi ingantacce amma shi ma sun karkatar da ma'anan shi ko su kawo hadisin da rabin eh, hadisi cikakke ingantacce amma sai su yi ƙari sama da wannan su ƙara su manna masa ko su kawo hadisi ma kwata-kwata wanda bai tabbata ba ƙarya ne shiryayyar magana ce kawai mun gama da waɗannan duka da yadda aka musu raddi sannan mun kawo al'adilla al'akliya dalilansu na hankali da suke so mutum ya auna da hankalinsa wani ya kalle su zai ga lalle sayidina ali ne ma ya fi cancanta ya zama to khalifa kai tsaye sama da abubakar da umar da usman radiyallahu anhu wa arbahu yanzu za mu almabhasun rabe bincike na biyu na hudu wanda suke kafa hujja da shi a hankalce wa in ka karanta ka kalli abin da idon basira da hankalinka za ka ga lalle lalle lalle wannan hujja ce da take tabbatar da cewa sayyidina ali ne kai ya fi cancanta ya zama to khalifa kai tsaye bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a almabasun rabi suna ce awwaluhum islaman sayyidina ali shine farkon su farkon musulunta shine farkon musulunta suka ce hadihi da'awa hadihi da'awa wannan magana ce kawai قالها wanda waɗansu malamai na ilimi suka faɗe سكفئتا duk ce malamai sun faɗe ta amma ma a ittifaqihim sun yi ittifaki ala sigari sinnihi na aslam sun ittifaki wajen karancin shekarun shi sayidina ali lokacin da ya musulunta sun yadda lokacin da ya musulunta yana da karancin shekaru Waliza shi ya yasa maqala ba'dhum waɗansu malamai suka ce aliyun awwalu sibiyani islaman sayyidina ali shine farkon musulunta a cikin yara ƙanana wa abubakar awwalur rijali islaman a mazaje kuma sayyidina abubakar shine farko wa khadijatu awwalun nisa'i islaman khadija ita ce farkon musulunta ta ɓangaren mata وبلال أول العبيد إسلاما سيدنا بلال shine farkon musulunta a cikin bayi to kaga kowanne da inda aka ajiye shi wa dalilin da ya sa ake ganin sayyidina ali shine farko a ƙananan yara annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aiko manzon Allah sa aka aike shi da annabci din nan wali aliyin samani sanawatin sayyidina ali yana dan shekara takwas ne ma lokacin da aka aiko annabi sallallahu da annabci aw ashrun ko kuma ana gani yana da shekara goma fakat ولذلك saboda haka lam yantafi النبي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai amfana ba bi islami aliyin katiran bai amfana da yawa ba wajen musulunta sayidina ali domin yana yaro karami a lokacin saboda haka waɗanda suka musulunta suna mazaje irin su abubakar to kafin sayidina ali ya girma ya balaga ya kawo waɗancan sun gabata wajen menene wajen amfanan annabi sallallahu da kuma yaƙe-yaƙe da da'awa da'awa shi wannan yana ƙarami yawanci aikin gida ne yawanci a gida yake shi yasa suka ce lam yantafi biyu bi islami aliyin kafiran li sigari sinnihi saboda karancin shekarunsa kaman tafa bi islami abubakar kamar yadda manzo Allah ya amfana da musuluntan sayyidina abubakar annabi ya amfana sosai da sayyidina abubakar ya musulunta kawai ya tashi kawai ya responding zuwa ga yada da'awa kafin annabi sallallahu alaihi ankara kawai da abubakar na ya ya ya gayyaci manya-manyan sahabai zuwa ga karɓar musuluncin nan yawancin al'asharatul mubashsharuna bil janna din nan sayyidina abubakar ne suna musuluntan su to kaga shi yana da hankali yana da tunani smart well zai iya fuskantar mutane amma wannan dan shekara takwas ba zai iya shiga da ce zai convince manya-manya su zo su musulunta ba وقد أسلم على يد أبي بكر كثير من كبار الصحابة mafiya yawancin manya-manyan sahabai dinnan da muke ji yawancin a hannun sayyidina abubakar suka musulunta mislu usman sayyidina usman shi kanshi khalifa na uku inna a hannun sayyidina abubakar ya musulunta wa talha da talhatu wa zubair da zubair wa sa'ad da sa'ad da abdurrahman bin auf in ka duba asharatul mubashirin bil janna duka da da'awarsa ne da ya karɓi musulunci sai ya je yana kiransu yana kiransu kuma mun san rol din da abakar ya ya guduman da ya bayar da eh, taka rawa da yayi wajen irin su musulunta su bilal ya je ya saye su ko ya yi ta sayan irin bayin nan yana ‘yanta tafi ya saye su da kuɗin shi ya ‘yanta tafi har Allah maɗaukacin sarki ya saukar da aya ma a cikin fa'amma فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى سنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى كلا آه إنه إنا علينا للأولى وإنا لنا الآخرة الأولى لا نتنزل لا يسعى إلا حتى الذي yuti malahu yatazakka shine abubakar wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih wala sawfa yarda duk waɗannan ayoyi sun abin nan domin abubakar abubakar ya ta fito da dukiyar shi ya sayi bilal ya in tashi ya sayi wannan bawan har baban shi abu kuhafa yace sai abubakar ana sayan manyan mutane masu lafiya zaraka. domin mutum ya more su kai sai ka sai bayi wanda ba su da raunana ba su da abin nan komai su kake saya wanda ba za a mora ba shi kuma yana sayan su ne don ya su kawai su musulunta su sayidina abubakar ya yi wannan kafin sayidina ali ya taso ya zamanto abin nan wannan shine kenan ah, sannan Allah na tuba lahi kasancewar mutum shine farko a musuluncin nan ta samiyu ka to farko a musuluncin nan wanda aka haife shi daga bayan ka yafi ka himma fi ka hidima wa musulunci wannan dalika fadlullahi ne yu'tihi man yasha ba tare da cewa wannan din yana da kaskanci ko yana abin nan ba amma himma da hidima da menene da aiki wa musulunci Allah yana sanya shi ga wanda yake so haka ni kai shekara da shekaru a musuluncin dan autanku ya fi ka aiki a musulunci na fata an gane na al'amari ne wannan shine al-maqasul khamis bincike na biyar eh, lam yasjud li sanamin qattu wai bai taba yi wa gunki sujada ba har abada kwata kwata a rayuwarsa ina fata an gane to bi ma'ana ma'ana kenan yanzu dan Allah dan Allah wanda bai taba yi wa gunki sujada ba Allah ba shi ya fi cancanta zama to khalifa bayan manzo Allah ba shi bi ma'ana shi abubakar ya yi wa gunki sujada umar ma ya yi wa gunki sujada kafin musulunta sayyidina usman ma ya yi wa gunki sujada kafin musulunta a cikin su duka sayyidina ali bai taba yi wa gunki sujada ba ashe da baki cancanta ya zama to khalifa ba manzo Allah ba akan wanda ya taba yi ma wani eh, gunki sujada shine logic din mana yace la yahtalif ahadun min almuslimina babu wani mai ja ba wani mai ja a cikin musulmai fi anna aliyan lam yasjud sanamin cewa sayyidina ali bai taba yi wa gunke sujada ba ba mai ja akan haka ba mai mutu akan haka kafto kwata kwata a rayuwarsa ta ya maza a yi yayi ma gunke sujada alhali yana dan karami annabi ya dauko shi eh wa kaifa yasjudu li sanamin wa qad nasha'a fi baitin nabi Taya za a yi mai yayi wa gunki sujada Alhari ya rayu a gidan manzon Allah ne sarsalan mundu nu'umati asfarihi tun lokaci yana karami iz annahu min al-mashhur domin abin da ya fi shahara daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tarihi shi ne annan nabiya shi annabi sallallahu alaihi wa sallam wal Abbas da babbansa Abbas wa Hamza da babbansa Hamza su nawa kenan su uku in talaku ila abi talib sun je wajen abu talib wa talabu minhu suka nema daga gare shi kamar yadda na sha gaya muku shi abu talib bakon manzon Allah ne su abbas da su hamza duka kannansa ne waɗansu kannansa ne to shi kuma annabi ɗansu ne ɗan ɗan su abdullahi ko ba haka ba to kamar yadda na sha gaya muku shi abu talib din nan mutum ne mai yawan ƴaƴa baban su sai dina ali mai yawan ƴaƴa sannan bai da abin hannu bai da abin hannu to shi yasa abbas kanisa da sayyidina hamza kani shi abu da shi manzon Allah kenan a matsayin ɗa a gare su sai suka ce bari su je wajen shi su roƙe shi za su ɗauki waɗansu ƴaƴa su riƙe don su su rage masa nauyi shine in talaku sun tafi suwaye annabi da abbas da hamza ila abi talibin zuwa abu talib wa talabu minhu suka nema daga gare shi an yi akudu minhu talakatan min banihi cewa za su ɗauki ƴaƴa uku daga cikin ƴaƴansa ya ba su ƴaƴa uku liyaqumu bi tarbiyatihim domin su rike su su tarbiyyantar da su wal infaqi alaihim da kuma ciyar da su da ɗaukan ɗawainiyarsu wa zalika li faqrihi saboda shi talaucin Abu Talib din mutum ne talaka kwarai da gaske wa qillatu zati yadihi da karancin abin hannu da karancin abin hannu shi sa suka je suka rarrage suka rarrage san ko mu da muna haka har yanzu ma amma yayi karancin sai yanzu na fi na fi. nafsi nafsi irin da kullum ri'in minhum yawma idhin kenan sha'anu yutu yanzu sun ma kiyamar bata zo ba kawai yawma sirrul mar'u ne amma fara gani shi kawai domin mutum wani sa'i kanin shi zai rasu ko wan shi ka ga 'yan uwa gaba daya sun bar matan shi da ƴaƴan ko ya kauce ya noke ya gudu ya abin nan in ma an ci sa'a ba su haɗu suka kwace ma yaran ma dukiyarsu ba su ce mu ne iyayen sanan wai su ne bakwannin su ne iyayen yaran sun fi karfi wajen yaran sama da ita uwar kaga su raba uwa da su tura mata 'ya'ya su kan su ce su ne masu rike dukiya sai ta neman na school fees ya gagara neman na asibiti ya gagara amma mu ne iyayensa mu za mu rike dukiyarsa sai kaga haka al'amari yake sai kaga yaro ya tashi ma malam ga dangi ga yan uwa ga komai ya zama to stranded hat abandon kowa ya yi watsi da shi da kuma kun san ana rarraba yara ma ubansu ya mutu he yan uwa da dangi su rarraba ba ta taba gane cewa waɗannan yaran ma marayu ne a musu anko da yaran da ake rike da su su ci abinci tare a musu komai ba sa taba sani ma har yaro ya girma ma ya rika amsa sunan wannan da ya rike shi ko sai an sai ya girma ya sa ashe ba shi bane mababan shi amma yanzu uwa kawai za a turawa sai ta zuwa wankau kitso daka wanke-wanke boyi-boyi a gidan waɗansu sun tana da ƙuruciyarta ta ta wuce 18 years ba ko 22 amma ta haihuwa ta haifi 'ya'ya biyu saboda 'ya'ya biyu nan duk wanda zai aure ta ce da sharaɗi da 'ya'yan nan su ko ƴaƴan nan ba wanda zai rike shi in ka za ta tsaya saboda shi tana son auren da ƙuruciyarta har ta tsufa har ta tsufa ta shiga gidan waɗancan kayo sai ta gama ta haɗa gidaje bakwai wai duk ita take in ta tashi daga nan ta je wancan gidan ta tashi daga nan ta je wancan gidan ta je can nan za ta yi launci nan za ta ci abinci in za ta da ta ɗan kullo ma yaran abin da aka ci aka rage a dawo gida can kuma a tashi ita ce mai kitso ita ce mai daka ita ce mai kaza kullum yawo na haka za ka tarwa ya na shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wallahi mutumin da yake kula da maraya ni da shi kamar haka a aljanna gobe kiyama marayan nashi nashi bi ma'ana na dan uwan shi ko nasu na jinin su aw li ghairihi ko marayan da babu alaka ta jini da dangantaka da shi ya dauko ya rike manzo Allah waɗannan yatsun ya nuna yace kun ga yadda ƴar manuniyan nan ta ta gaza ƴar tsakiya din nan yace to matsayina da mutumin nan a aljanna kaman haka kawai fifiko na da shi yace as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin mutumin da yake ɗaukan tsawainiya da kula da tsawainiyan da mata matan da mazajensu suka mutu da miskinai talakawa yake kalmujahidin ladhi fi sabilillah kamar mai zuwa jihadi fi sabilillah ladan ɗamaran jihadin da kwana a boda da fa'an da saran da menene yana nan ladan su ɗaya da wanci a wata ruwaya yace wa azunnuhu wa ahsibuhu qala كالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر kamar mutumin da yake tsayuwan daren da baya bacci baya gajiya baya fasawa da kuma mai wuni da azumin da baya ajiyewa a iya rayuwarsa gaba ɗaya haka ladan su da mutumin da yake ɗaukan ɗawainiyar matan da mazajen su saka mutu haka za ka tafi Allah wanda ya rufa mana asu waɗansu da kuke ganin su a nan waɗansu da kuke ganin su a nan suna yawo da yara suna yawo da su da makamantansu babansu ya mutu marayu ne ina da su a gida ina da su kaza ina da su kaza haka za ka tara wani sa'i suna da ƴan uwa wani sa'i waɗannan marayun da take yawo da su suna da abinda mahaifinsu ya mutu ya bari wani ya danne ya danne ya hana Allah ubangiji ya rufa mana asu haka za ka ga a ta kawo mutum lokacin da yake zaune da iyalinsa da ‘ya'yansa babu mai kula su a cikin dangi ran da ya mutu kai sai kaga kawai kannan kannan mijin su bar ɗakunan su kawai su zo kawai su ce sai su fita su zo su samu matan wansu ɗin da tara su ɗin babar ta tura a tura da wani ɗa namiji irin yaran da ma waɗansu kuma su je kai su ce su kama ɗakuna duk su kulle duk su kulle tana kallon fa da ƴaƴanta ba wai ai yayansu ne yara to sai ke fita za a kullu da waɗansu document nashi da komai nashi da duk abin da ka sani sun kulle he su fidda ita wai ta je gida sai ta neme sai sai an neme ka, ka duba fa kawai ba a ba eh, eh, sama da ƙasa ne menene sai dai ta kawai daga an dan tura mata wani abu wai an raba gado ga naka kasar kuma ka samu mutumin ya mallaki gidaje biyar wai bata isa ma a bar masa ɗaya ba kuma ka duba yana da abin nan tana da kaso yana da yara maza wajen biyar sai ka samu da yara mata wajen kaza da ita ɗin ya sun cancanta a bar musu cikin gidajen nan duk abin da za a cire ma uwar nan fa duk bai wuce over one over six ba one over six uwar shi mamaci amma ka samu he a ce wai ta ce to ku bar mun gida ɗaya in zauna da sai ruwa za a yi sai ruwa za a yi ita rabonta fa in aka kasa ya kai ta mallaka masa musu da ita da ƴaƴan gidaje hudu a cikin biyar kuma wa'ancan masu cin duk ba mai ko allura ita babu ko mai allura babu yanzu wasu mutum ya haifi ɗa namiji ma kawai da matan shi to in dai sai dai iyayensa in suna da rai amma in ba iyayen shi to ko da abin da ya mallaka ya cika duniyar na dan nan shi kaɗai ya isa ya hana kowa cikin ɗannansa da yayyinsa gado ba haka za ka tarar wani sa'ido amma ce shiruwa mace ka tashi ba ta taɓa sanin haya ba ta gidaje available amma a cikin sayarwa za'i ita ce mai dukiyar aida da ƴaƴanta ita za ta yi decide ita za ta ce ga da muke so amma su ji sayarwa za a kuma dukiyan nan mu za mu riƙe kuna da yaran nan mu ne su ka za ka za ka sai dai shari'a tun da ta ce ki riƙe su ta za mu bar miki amma ita shari'a ta ce wasu su riƙe dukiya in suka kauce suka yi wani kwanto suka gangara wani kwari da kuɗin nan ba za ka sake ganin su a tudu ba haka za a bar ta kawai wallahi lazi la ilaha gairu wata fitinan da al'umma ke gamuwa da ita fa bima kasabat aijihim wallahi in kuka san yadda ake cin haƙƙin maraya haƙƙin mara ƙarfi haƙƙin abu baya misaltuwa ne kawai baya misaltuwa akwai wanda shi duke shi kawai ya aje a banki yana Allah Allah ya ji za a sai da kayan maraya da yake ya san kawai a bugar da shi ake shi aiki shi kawai ya kai kayan maraya har ma ya shahara ma in an tashi sai da kayan abin nan gado shi ake nemowa shi ake nemowa sai ka ji an sa a b da c in na miliyan ɗari ne sai a ce eh ana iya 60 wannan 70 wannan 50 amma a cikin za a ɗauki na tsakiya a bugar kawa. ka gama su haɗuwa tare da wannan ɗin a ci kawai babu iyaka ya zubilla ina rufa mana shi musamman ma inda kuɗi a banki Tun da shi akwai process mai wahala kafin a cire kuɗin musamman ma yana da wani hakki a gwamnati da zai biyo baya na sallaman shi wallahi irin waɗannan gaba ɗaya ma ba a ma sa su a lissafi za ka tara, da ubangiji ya rufa mana asiri نعم فأخذ النبي صلى Sallallahu عليه وسلم عليا yayin da shi sayidina hamza da abbas da manzo Allah suka je wajen Abu Talib suka nemi cewa za su ɗauki ‘ya'ya uku su rage masa manzo Allah sallam cikin wanda ya ɗauka ya ɗauki Ali shi? sauran suka ɗauki waɗansu fa aka zan nabi sallallahu aliyan manzo Allah sallallahu ya ɗauki sayidina ali wannan duk fa ya faru ne qabla al kafin ma a aiko annabi da annabi فلعل عليا في ذلك الوقت لم يبلغ الرابعة من عمره ana sa ran ma sayyidina ali lokacin da manzo Allah ya dauko shi bai wuce dan shekara hudu ba faman kana kadhalika to wanda manzo Allah ya dauko shi yana dan shekara hudu mata yasjudu li sanami yaushe ne zai wa gunki sujada ina zai ga gunki har ya mai sujada yana hannun manzo Allah shi manzon Allah ma bai taba yi wa gunki sujada ba da yake dai yana nan kafin a aiko shi din sai da ya shekara arba'in a cikin wannan yanayin na bauta gumaka da ake ba sai da ya kai shekara arba'in aka aiko shi da annabci ba to shi kanshi yana zuwa ya killace kanshi a kogon jira to ballantana ɗan karami yaro ɗan shekara hudu da ya ɗauko ta ina zai ga gunki har ya mai sujada ma yana hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka babu da ja babu da ja cewa sayyidina Ali bai taɓa yi wa gunki sujada ba sannan na biyu thumma laysa aliyun faqat sannan ba aliyu kawai bane ba sai dina aliyu kawai ya rayu shi kadai da bai taɓa yi su jada ba faqat man ya zulli sanin, fa abubakar siddiq abubakar siddiq a tarihi gaba daya lam yusar annahu sajada sanani ba inda aka nuna a tarihi sai shi sayyidina abubakar din karan kansa yayi wa gunki jada ba inda aka nuna وكذلك ابن عمر عبد الله بن عمر وابن عباس ده عبد الله بن عباس وابن الزبير ده عبد الله بن زبير دكان وكل صغار الصحابة ده دكان كنانا صحابي لم يسجدوا لسلمي كيف تاريخ يعني بسطبع يوم أكاو سجدا بقى to me hana su din su cancanta su zama to khalifan sai sai dina ali kawai in dai rashin yi wa gunki sujada ne zai ba wa mutum dama ya yi kwalifayin ɗin shi zuwa wajen zama da zaman to khalifa me ya hana waɗannan ɗin su me ya shirya su na'am abdullahi dan Abba shi ma dan baffan manzon Allah ne dan baffan manzon Allah ne hmm? shi ma yanda eh, abbas ya ɗauko ɗan abi talib shi ma shi abdullahi ya zauna da shi ma dan baffansa da ya dauko daga abi talib kane dan uwan sayyidina ali din ban na hanu kazalik sai mu ma har har mu ma ni ma ban taba ga gunki sujada ba na'am to to ina ce wa gunki jana ne zai mai da kai wani abu na mu ma muna ciki insha Allah yawa ni ma sai a nada ni kawai khalifa in dai wannan ne ban bal nahnu kadhalika lam nasjud li sanamin kai mu ma haka ba mu taba yi wa gunki sujada ba fa hal man lam yasjud li sanamin shi ka'ida ne da doka wanda bai taba yi wa gunki sujada ba dole ya zama to gaban kasa nan? to dole zai zama to gaban kasa mun taba ji wannan a screening an ce eh to za a screening ɗinka ku tabbatar ka taɓa ya gunce sujada ko baka taɓa yi ba hmm? to ba shi ba ne. ba su yi ma ma boka ya masu jada sun fice zaman to masu gabanni wani sa'i darura ba dole bane ba tilas bane ga wanda wai don mutum bai taɓa yi wa eh, gunki sujada ba an ya kuna afbala mimman sajada li sanami wa in kana taba min yanzu misali da wanda shi ya yi wa gumakan sujada in fact ya zo ya musulunta da wanda shi kuma ya bai taɓa yi wa gunkin sujada ba musulunci ya sani gamun da wanda ya taɓa yi ya tuba da wanda shi bai taɓa yi ba gayamun bambancin su a musulunci da fifikon su babu babu ta yi aiki na aiki na yi sallah ka yi sallah kan mutumin da ya zo ya tsaya gaban mu yau din nan ya yi kalmar shahada to ina ji ya fi mu ma ai domin musulunci ya wanke duk abin da ya impact domin manta a ta'ibu minar zambi kamar la zamba lahu sannan kullin ladina kafaru in yantahu yugfar lahu ma qad salafa kafiri daga ran da ya musulunta an kankare masa dukkan abin da ya aikata ya zamanto sabo a musulunci wanda bai da zunubi ko da kwaya ɗaya to wanda ya zo ya tsaya yanzu ma ya musulunta mu ya fi mu ma saboda shi yanzu da karyan da ya ɗazu yana da garanti an yafe masa da duk ta'asan da ya zinaci zinaci in ma dama aikin alfazu duka sai ai babu ma laifin da ya fi shirka to tun da ya furta kalmar shahada an karɓa masa shi yana da garanti an yafe masa sai dai bayan minti ɗaya abin da ya yi kuma nan ne za a rubuta mu kuma nawa ne aka rubuta nawa aka rubuta ko kai ka je kake da bargo ka tuna irin abubuwan da kake ai kai ma kace ai mu dai sai dai Allah ya samu a rahamar nan kawai haka haka ko san kansa wallahi ko san kanshi to saboda haka shi musuluncin na aiki imani ba wani wai wannan ai sabon musulunta ne kai kuma a musulunci aka haife abun da bature bature ingila yau na america wanda ya musulunta shekara goma in ka bincika ya yi wallafe wallafe ma'a na musulunci ma ya fi kama ya fi ka domin su kafin su musulunta wani sai ya yi research sai ya yi research a library ya yi research a kan addini nan ya yi bincike a akan manzon Allah sallallahu alaihi sosai sosai sai ka ga ya musulunta bature ne within 10 years sai ka ga har ya da kofi da littattafai a kan musulunci Sai kuma da aka haife ka ko ko pamphlet saboda haka me ta ni an haife ni musulmi ne shi wancan sabon musulunta me ya taƙa to ya fi ta aiki har yayi wa musuluncin ma hijima? har yayi ma musuluncin hijima ya masa wani abin nan da ya bari waɗansu kuma daga cikin mu ma da su ma za a haɗa baki ma a rusa a yi ma musuluncin zagon ƙasa sun ko ba haka ba yanzu ka duba waɗansu mutane a musulman waɗansu matasan yanzu rayuwarsu suna ƙoƙari su zamanto irin rayuwar turawa ne can su kuma turawan da suka iri wancan rayuwar ƙoƙari gudu suke su barta su shigo hasken musuluncin nan shi kuma wanda ya cike musuluncin yana ganin wancan ƙazamtacciyar rayuwar ita yake sha'awa ya shiga haka za ka tara saboda haka cewa wannan eh, eh, sabon musulunta ne wannan baban Allah da inna akramakum indallahi attaku wanda ya fi ku a wajen Allah wanda ya fi tsoron Allah kawai baban musulunci ta fata zan ne in bai musulunci eh, idan bai yi aikin musulunci ba wuta za shi ina muri in ya aikin musulunci ya je aljanna baban shi ba wuce in yi aikin musulunci ko ba fulatani ya je wuta kawai bature can idan ya musulunta ya bi kawai ya je aljanna ba ruwan Allah da cewa wannan tsafi shi ya fi wannan tsafi shi ya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa shu'uban wa qaba'ila lita'arafu na ya muku kabilu kabilu kabilu da dangi dangi don ku san juna ne kai amma babu wanda ya to shine dangin shi ya fi wannan wannan kabilan shi ya fi wannan kai wanda fi wani kawai shine wanda ya fi imani da riko da musuluncin nan shi yasa bilal bakin fata ne daga ethiopia ya je aljanna shi kuma abu lahab babban manzon allah ne kuma ba shi, kusul wanda aka haife shi a makka amma ya je wuta sabon allah da wani abin nan ka kawai ina fata an gane to cewa don sayyidina ali bai taɓa yi wa gunki sujada ba let azum sayyidina let azum mu ɗauka shi sayyidina abubakar da umar sun taɓa yi to idan mutum ya musulunta Allah ya ya yafi duk abin da ya kaman bai shi ba to ina bambanci shi da wannan din babu kai sayyidina Umar ma yace wanda yake da experience mana na kafurci kafirci ya fi rike musuluncin ma yace wallahi mu da muka ɗanɗani kafirci inji sayyidina Umar mu muka san irin zaki da garɗin da muka tarar a musulunci amma wanda bai san kafirci ba bai san jahiliya ba musulunci kawai ya tarar bai sanin value in musulunci bai sani yanzu kamar yaro ne aka haife shi a gida mai daula kuɗi kawai tun aka haife shi bai san talauci ba bai san rashi ba komai available a gida da wannan kuma an haife shi cikin baƙin talauci daga baya ne ya yi kuɗin da shi da wancan idan iyayensu suka mutu wannan sai ya fi riƙon kuɗin shi kuma wancan facaka ya sani bai da yawa bai da bai san wahalan nemowa ba kashewa ya sani shi kuma wannan ya san wahalan nemowa saboda ka ya san irin kashe wanda zai shi sahi a bar ma waɗansu yara in an mutu billions of naira da gidaje da filaye amma wani bai wuce shekara uku wallahi ka daime su sun kare sun kare wani kuma gida ɗaya za a bar masa ko keke na fet ka samu ya riƙe shi da kyau zai ta ga wannan trailer asali ta keke na fet ne Allah ya buɗa mai shi ya san zafi? da yanda da yanda ya sha wahala kafin ya samu kuɗin nan shi wancan kashewa kawai ya sani to haka wanda aka haife shi a musuluncin nan shi ya gan shi a musuluncin nan bai ɗanɗani challenges na kafurci ba a musuluncin kawai ya samu kansa saboda haka shi ma ya je a makaranta musulunci ma a shi ai musulmi ne sai dai ya zauna kawai har ya gama rayuwarsa bai iya dajiya ba bai iya karatu ba kawai shi dai musulmi ne shi kuma wanda ya ɗanɗani kafircin nan to fa sai da ya sha wahala ya nemi musulunci na yi research saboda ya fita daga kangin da yake saboda haka rikon da zai wa musulunci ya fika shi yasa waɗansu suka ce wallahi musulunci nan da wai kawai mu'amalan musulmi ne zai sa ya musulunta wani ba zai ba amma ya yi research ne ya gano musuluncin in reality a cikin littattafai shi sa ya rike shi din ya gano cewa ashe ga musuluncin daban ga musulman daban to irin wannan din ne da makamantansu fa aqilun mu dauki eh, eh, aqil da Ja'far da Abbas da Ubaidatu bin al-Harith duk waɗannan sajadu lil asnam sun yi wa musulunci sun yi wa gumaka gada. <coughs> aqilu dan uwan sayyidina babban ah, aqilu ah, da ja'far da abbas duka babbanni ma shi sayyidina ali din wa ubaidatu ibn al-harith duk waɗannan sajadu lil sanam sun yi wa gumaka gada kafin sun bauta wa gumakan kafin manzo Allah ya zo musu da musulunci amma falamma aslamu yayin da suka musulunta fa kanu afdalan nasi inda Allah sai suka zama su sune the best fiyayyun mutane a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka zance wannan a bar shi a gefe kawai sosai al-khatima conclusion shine al-khatima conclusion rufewa an tira ya ce? to a takaicen takaicewa waɗannan abun da ya samu a yau gobe ne za mu rufe da izinin Allah subhanahu wa ta'ala akwai littafin kawari da insha Allah insha Allah za mu za mu samu mai ɗan ƙarami kamar wannan wanda ba wai wani volume ba ne kato wanda za a yi ta fama har a gaji ɗan ƙarami dai somari na komai da komai zine za mu yi akwai wanda za mu sauke shi a pdf haka wani alkhawarij awwalu firqatil islam fil islam na sheikh abin nasirul ukal suna mun neme shi su a suka son kurmi su menene ina jin ba a samu ba sai dai wani ya ce yana abin da an shiga intanet yana pdf aka sauke shi sai a yi binding kawai da izinin Allah subhanahu ta'ala wanda komai za a kama da shi a takaice ne kawai da izinin Allah Allah ubangiya mana muwafaka ya samu dace wannan shine abin da ya saukaka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh